وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين kuyi gaugawa da rigaye zuwa ga aikata ayyukan alheri da neman kusanci zuwa ga Allah da nau'ukan ɗa'a saboda ku samu gafara mai girma daga wajen Allah ku shiga aljanna wadda faɗinta faɗin sama ne da ƙasa Allah ya tanade ta don masu tsoronsa daga cikin bayinsa.